This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 29 ga watan Mayu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Ibrahim a yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa an kashe mata sojoji uku a birnin Rafa. inda mazauna yankin suka ba da rahoton cewa isra'ila ta kai sabbin hare-hare an sauke gadar bakin tekun nan da sojojin amurka suka gina a gaza bayan da wani bangaren gadar ya balle a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a yau laraba rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin ukraine To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a rikicin masarautar Kano. Domin kar a bawa wasu makiya jihar Kano dama su zo su tada zaune tsaye a cutar da al'umma domin nauyin kare haƙƙin rayuka da dukiyoyin al'umma ya rataya kaso kan akan mai girma gwamna alhaji abakabir yusuf wannan shi yasa aka ɗauki wannan mataki ba tare da bata lokaci ba wannan sanarwa ta fara daga safiyar yau za ta kare ne a daidai lokacin da aka samu rahoto daga jami'an tsaro cewa komai ya wuce To za kuma a ji yadda ta kaya a ziyarar da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya kai majalisar dokokin tarayyar Najeriya wadda gabanin hakan aka yi ta samun rahotanni masu cin karo da juna kan ko zai je ɗin ko a'a. An saba da irin wannan rudani idan ana da masu hulɗa da manema labarai fiye da ɗaya. Kuma a ra'ayina abin da ya faru kenan yau. Akwai saɓani da kan faru a irin wannan yanayi da kowa ke ƙoƙarin ya yi abin da ya dace. amma daga ƙarshe kuma a samu akasi. To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa inda yau shirin ke tattaunawa da wakilan ƙungiyoyi daban-daban na rajin tabbatar da zaman lafiya za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa an kashe mata sojoji uku a birnin Rafa da ke Gaza, inda mazauna yankin suka ba da rahoton cewa Isra'ila ta kai sabbin hare-hare ita kuma Hamas ta ce ta harba rokoki kan sojojin isra'ila Hare-haren na baya-baya dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa wato IFRC ta ce akwai buƙatar a tsagaita wuta a ziran Gaza a kuma ba ƙungiyoyin agaji dama don kai kayan agaji ga Falasɗin Falasɗina wanda ke matukar bukata bayan shafa kusan watanni takwas ana yaki a yankin da take magana da kamfanin dillancin labaran AP shugabar kungiyar agajin IFRC Kate Forbes ta ce akwai bukatu na dan lokaci da ya kamata a tunkara cikin gaggawa kamar rashin abinci mai gina jiki da kuma tsabtar muhalli. An sauke gadar bakin tekun nan da sojojin Amurka suka gina a Gaza na wani dan lokaci bayan da wani bangaren gadar ya balle a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya talata wani sabon koma baya ga kokarin kai kayan agajin jin kai ga falasinawa mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar pentagon sabrina singh ta yi bayani trident pier was damaged and sections of the pier need rebuilding and repairing Therefore, over the next 48 hours, ce gadar da ake kira trident pier ta lalace kuma sassan gadar na buƙatar gyara a kuma sake gina su asabar da haka a cikin sa'o'i 48 masu zuwa za a sauke gadar daga inda aka makalata a bakin gabar tekun yankin daga nan a kai ta ashdod inda rundunar sojan amurka ta tsakiya za ta yi aikin gyaran ta sake ginawa da gyaran gadar zai dauki akalla sama da mako guda sannan bayan an kammala ta za a sake kafa ta a bakin gabar tekun na gaza tun daga lokacin da gadar ta fara aiki makonni biyu da suka wuce majalisar ɗinkin duniya ta iya tura manyan motocin kayan agajin jin kai guda 137 ta gadar a yau laraba rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin ukraine yayin da wani harin makami mai linzami na rasha ya kashe akalla mutane biyu a yankin sumi rundunar sojan saman ukraine ta ce ta kakkaɓo sha uku daga cikin jiragen rasha sha hudu da ta harba a cikin dare a yankunan mykolaiv krivorad da rivna To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da rikicin masarautar Kano Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Wata sanarwa da gwamnatin Kano ta fitar da safiyar laraban nan ta ce gwamna Abba Kabir Yusuf ya haramta dukkanin wani jerin gwanan mutane a sassan jihar da sunan zanga-zangar lumana. Sanarwar ta ce matakin na da alaka da ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya la'akari da halin da Kano ke ciki na dambarwar rushe masarautu hudu sauke sarakuna biyar da kuma abin da ya biyo baya na naɗa sabon sarkin Kano. Sanusi Bature dawakin tofa da ke zaman kakakin gwamnan ya yi ƙarin bayani game da wannan mataki na gwamnati. Domin kar a bawa wasu makiya jihar Kano dama su zo su tada zaune tsaye a cutar da al'umma domin nauyin kare haƙƙin rayuka da dukiyoyin al'umma ya rataya kaso kan akan mai girma gwamna Alhaji Abakabir Yusuf wannan shi yasa aka ɗauki wannan mataki ba tare da bata lokaci ba. Wannan sanarwa ta fara daga safiyar yau za ta kare ne a daidai lokacin da aka samu rahoto daga jami'an tsaro cewa komai ya wuce. Shirye rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta bayyana aniyarta wajen aiwatar da wannan umarni na gwamnati tare da jaddada kira ga al'ummar Kano su ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum cikin lumana. a hannu guda kuma babban jojin najeriya mai shari'a olukayode ariola ya yi sammacin babban jojin kano da takwaransa shugaban alkalan kodunan tarayya dangane da odoji guda hudu da kotunansu guda biyu suka bayar cikin ƙasa da mako guda akan wannan dambarwa ta masarautar Kano wato babbar kotun tarayya da ke Kano da kuma babbar kotun jihar Kano. Yanzu haka ne masana shari'a da dokokin ƙasa na ci gaba da sharhi a kan wannan lamari da kuma yadda kotunan ke bayar da umarni barkatai a kan batu guda ɗaya. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN na cikin masana shari'a a Najeriya da kan tofa albarkacin su game da lamuran ƙasa. daga duka bangaren akwai abin da ake cewa desperation to eh, ido ya rufe ba a ji ba a gani domin oda hudu a cikin kusan sati daya ko yan kwanaki ma ya nuna cewa akwai rufewar ido a ciki kaga su alkalai da federal high court da high court ta kano dokokuna ne da suke da wato hurumi matakin su ne iri daya mana dukkan su high court ne idan aka ba da oda ta gaggawa abin da ya fi cancanta a doka shi ne duk sanda ko ta ba da oda ko daidai ne ko ba daidai ba ne da kotun koli ta ce sai ka fara bin dokar tuku sannan kuma sai ka zo ka ce to amma an rashin adalci kaza kaza kaza To to kaga wannan yanayi shi ne amma dama ita jesi wato hukumar larabtar alkalai manyan laifi a gurin shine ba da koda ta gaggawa ba tare da kwakwara hujja ba kuma takan kai su da alkali wanda har ya kai ga cirewa kurama. A halin da ake ciki kuma kungiyar lauyi ta Najeriya wato NBA ta soki lamirin alkalan da suka bada waɗancan odoji har guda hudu a kusan lokaci guda kuma a kan batu guda ƙasa da mako ɗaya. Wata sanarwa da sakataren kungiyar a dai Lawan ya fitar ya bayyana matakin a matsayin abin kunya ga fannin shari'a na Najeriya. A ranar Litinin mai zuwa ne idan Allah ya kai mu ake saran babbar kotu tarayya ta Kano za ta yi zaman sauraron wannan batu na takaddamar sauke sarakuna biyar na Kano da kuma rushe masarautu hudu da gwamnatin jihar Kano ta yi a makon jiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wasu balambalo na Koriya ta Arewa sun watso ba haya da sauran tarkacen bola a kan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta Kudu a yau Laraba a cewar kafofin yada labarai da sojojin Koriya ta Kudu. Wani sabon abu da Pyongyang ta yi da ke nuna zafafar tankiya tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu. manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu sun ce sun gano balan-balan kusan 260 inda wasansu ke da tarkacen bola suna zargin koriya ta arewa da aikata rashin mutunci da kaskanci wasu daga cikin balambalo ɗin sun kunshi wani abu wanda duk da cewa da ba a tabbatar da ko menene ba ana kyautata zaton ba haya ne saboda launinsa da kuma warinsa a cewar kafar yada labaran yonhap ta koriya ta kudu wasu kafafen yada labarai sun ce an gaba lambalo har a lardin juela da ke kudancin kasar lamarin da ke nuni da cewa a fadin kasar aka sake su Ba gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto kamar yadda aka je shugaban najeriya bola ahmad tinubu wanda ya amince da komawa ga tsohon taken najeriya ya je majalisar dokokin tarayyar kasar don sauraron tsohon taken da kuma wasu dalilai bayan da farko an ce ba zai je ba to mun dai ji ta bakin madina kan wainar da aka toya a majalisar da farko mun fara ne da tambayanta ta a musabbabin rahotanni masu cin karo da juna kan zuwan shugaba bola ahmad tanubu majalisa sai ta ce in ka tuna an saba da irin wannan rudani idan ana da masu hulɗa da manema labarai fiye da ɗaya kuma a ra'ayina abin da ya faru kenan yau wanda yake ba manema labarai bayanai daga fadar shugaban ƙasa shine ajuri ingilale ba kasafai ake samun bayanai daga wurin bayo onanuga ba akwai saɓani da kan faru a irin wannan yanayi da kowa ke ƙoƙarin ya yi abin da ya dace amma daga ƙarshe kuma a samu akasi na ma yi ƙoƙarin samun bayanai daga fadar shugaban ƙasa kan abin da ya faru amma ƙoƙari na ya ci tura. takamaimai menene ya kai shugaba tinubu majalisar dokokin tarayya din? Abin da ya kawo shugaban ƙasa majalisa shine ƙoƙari na tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin majalisa da ɓangaren gwamnati. Kuma sai aka zaɓi rana mai muhimmanci a tarihin ƙasar irin na yau. Tunda mulkin dimokuraɗiyya a wannan jamhuriya ta cika shekaru 25 daidai a yau dinnan. Wani albishir kuma shine cewa shugaban ƙasa ya ce wa majalisa ta zauna da shiri kan zai sake aiko musu da wata kwarya-kwaryar kasafin kuɗi na wannan shekara na 2024. Uh, sannan uh, shin mai ziyarar uh, shi shugaba tinubu zuwa majalisar dokokin tarayya ta haifar ziyarar shugaban ƙasa bola ahmed tinubu zuwa wannan majalisa a yau dinnan ya ƙa'itar saboda a shekaru 25 dinnan ba a taɓa samun irin wannan biki a majalisa na tunawa da ranar dimokuraɗiyya irin wannan ba. Ka san kowa yana da nashi irin salon aiki. Mai yiwuwa shugaba Tinubu da alayensa sun so su shiga tarihin Najeriya cewa shine shugaban ƙasa na farko da ya zo ya taya 'yan majalisar dokokin ƙasa suka yi murna tare a wuri ɗaya a lokaci ɗaya kuma suka yi magana da murya ɗaya. kowa na son tarihi da zai nuna cewa ya yi wani abu na ƙa'itarwa kuma da ya burge mutane. A ƙarshe, eh, me ake ciki game da batun komawa ga tsohon taken Najeriya wanda shi tuni shi shugaba Tinubu ya amince da hakan? Abin da ake ciki game da taken Najeriya da aka dawo da shi ya nuna cewa kafin ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo wannan ziyara da manazarta ke kallon shi a matsayin wani muhimmin abu sai da ya rattaba hannu kan dokar maido da tsohon taken najeriya domin da taken aka buɗe taron kuma da taken aka rufe taron yanzu dai aikin da za mu ci gaba da shi kan wannan batu shine cewa mu yi binciken me yasa haka ya faru bayan an yi shekaru ana amfani da sabon taken da aka wallafa a shekara 1978 a wannan din ma manazarta na ganin akwai muhimmin dalili da ya sa aka ma ba dokar muhimmanci kuma bai wuce ƙoƙari na ƙara ƙarfafa danƙon soyayya da zamantakewa a tsakanin 'yan ƙasa ba. To a gaida Madina da wannan bayanin. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana zainab babaji ni ce kuma ke jan ragamar shirin A yau shirin zamantakewa ya tattaro waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya daga ƙungiyoyi daban-daban don tattaunawa kan ayyukan da suke yi na haɗa kan jama'a domin samun zaman lafiya. Tun bayan da Najeriya ta samu kanta tsundum a matsaloli na tsaro daban-daban da suka hada da fashi da makami, masu tada kayar baya, 'yan boko haramun, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikicin kabilanci da na addini da ma dukkan wani nau'i na rashin zaman lafiya. Ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da wasu a Najeriya suka rungumi ayyuka daban-daban don gano musabbabin rikice-rikicen da sanya dabarun fahimtar juna tsakanin jama'a da ba da shawarwari shawarwari kan zaman lafiya. Cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka USIP ta yi shekaru da dama tana tallafawa musamman wa gwamnoni a Najeriya da hukumomin zaman lafiya a jihohi da dabarun janyo kowa da kowa don ba da gudumowar zaman lafiya. Cibiyar na kuma horar da masu ruwa da tsaki musamman gwamnati kan manufofi da tsare-tsare da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa. Farfesa Chris Kwaja shine darakta na cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a Najeriya. Ya ce a cikin nazari da suka yi sun fahimci cewa sai bango ya tsage ne kadangare ke samun wurin shiga. Duk garin da kaga ana samun tashin hankali bango ne ya sage. Idan kin ga cewa gari ya zama a bace to kadangaren nan ya samu shiga sosai domin wasu daga cikin wannan garin ko al'umman suna aiki tare da irin wayannan mutanen yan ta garin ko kuma akwai wasu yan iska da suke nuna musu su ba da hanya ko kuma suna samun gudumawa daga gun wayannan mutanen so dole ne mu sa ido a tabbata cewa irin wayannan mutanen wanda ana yi amfani da su a gyara kasa za a same su a zauna da su a ba su irin goyon bayan da su ma suke nema wani lokaci wani ba shi da makudin da zai kira mutanen ya siya musu ruwa fiye wata ko don goro da sweet ba shi da shi so idan ka zo ma da dubu ashirin sai ka ga abin da dubu ashirin nan zai yi ya fi wani abin da miliyan daya zai yi da gwamnati za ta yi so ya kamata gwamnati ta duba irin wannan kuma to aikin da mu muke yi a usip irin wannan aikin muke yi mu duba mutane haka mu yi aiki da su muna da yanzu a plato muna da a kungiya da muke kira network of nigerian facilitators mutanen da suna zama a unguwa an karbe su ana girmama su muna aiki da su amma wani gefen kuma shine jami'an tsaro yan bata garin nan ko kidnappers ne ko masu fashi ta'ada ne fashi da makamacin duk suna nan jami'an tsaro idan kun kama irin wa'annan ya kamata al'umma su ji su gani cewa abin da ya kamata a yi a kotu an yi hukuncin nan abu ne wanda talaka baya so ya ji yana so ya gani shi ake cewa gani ya kori ji idan ya gani idan sun gani to za su ba da gaskiya cewa gwamnati na kokari ta yi abin da ya kamata ta yi na tsaro zaman labi rikicin da ke tsakanin makiyaya da manoma ba kaɗai jihohin arewacin najeriya ya shafa ba har ma da kudanci malam abdullahi gambo aiki yake da ƙungiyar pastoral reserve wacce ke fahimtar da makiyaya da manoma matakan zaman lafiya a wannan aikin da muke a kan wannan project din mun kasu kamar kashi hudu ko biyar in ce to amma mu namu bangaren mun dauki bangaren manoma ne da makiyaya don samar da zaman lafiya a tsakanin su na tattaunawa bude wani fage na za su tattauna su fahimci juna domin yan uwan juna ne ba wai ba da za a yi arba su duk yadda aka yi so wannan shine bangaren da mu muka dauka muna ganin makiyaya da manoma kusan za a ce shekaru da dama suna faman fafatawa an ka kasa gane me yake janyo wannan rikici me kuka fahimta fahimtar mu shine kamar yadda muke gawa mutane tun da wuri tun da farin wannan abin kika girga yanzu a ga kusan shekara ashirin ko ashirin da ɗaya ko da biyu saboda haka akwai ƴaƴan da aka haifa shekara goma kafin wannan lokacin aka zo aka haifi su cikin wannan lokacin wato aka dinga tafiya da su kawai gaba ɗaya kwakwalensu ba abin da aka sa sai rigima so yanzu abin ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abin nan amma mu jama'a sun kasa fahimtar wannan wato ayyukan masu laifi ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taba wani wuri in suka taba su kuma jama'a su fahimci haka su rabe tsakanin meye rigima ma meye mai laifi mai laifi bai da kabila bai da addini sunan shi mai laifi saboda haka idan yayi laifi sai a ɗauki laifinsa sai a ɗora wa manomi ko a ɗauki laifinsa sai a ɗora wa makiyayi wanda yake abu biyun nan sana'a ne wanda ba za ka raba wa'anda suke suke suke amfana da shi so wannan shine matsalar da muka gano to amma yaya manoma da makiyayan nan za su fahimci cewa masu laifin nan suna tsakanin mu ne kuma mu fitar da su saboda a samu wannan zaman lafiya wato akwai wanda suka fahimta da yawa a ciki to amma kuma akwai wa'anda suke moruwa da abin da wa'annan din suke yi saboda ba sa zuwa haka kawai su yi bai zuwa sai yana da makamin da zai amfani da shi saboda haka akwai a cikin bangarorin biyu akwai masu amfana da wannan sun mai da shi sana'a saboda haka su ne in ba su aka samu aka tare ba to kullum wa'annan masu aikata laifin suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi in ba an tare wannan bane to haka za su su kuma dole ne za su ta kokarin kare wannan saboda ai wuri ne da suke amfanuwa su ba su samu abin da suka ci so batun makamai waɗanda muka ga ake ta amfani da su musamman a wannan mara da aka yi wannan tashin hankali ta ina makaman nan suke fitowa kuma ta ina ita hukuma kila ce ko gwamnati za ta tare shigowan waɗannan makamai To wannan tun daga farko bari mu koma baya ita gwamnati ne in aka ce in ba da laifi zan ce laifin su ne laifin mai muna da custom muna da immigration muna da borders din mu da ya aka yi ya aka yi makaman suka shigo amma yanzu ne kuma za a ce za a tattara ya aka yi aka bar su daga can suka shigo saboda haka ya zama abin nan eh, mashiganmu da mu ya zama bai da tsaro mai kyau wanda ta nan kamar yadda ake abin nan abin da ya faru a libya da sauransu nan makama aka rika dauko saboda haka masu jinikin makamai su kuma hanya suka samu na cinikayya su suke shigar da shi kuma kullum zaka ga abin karuwa yake kuma su al'umma suna ganin kaman wani ado ne a ce ka mallaki wannan kuskuren da suke kila da za su duba ga jami'an tsaron mu duk da ya je aiki in ya koma ofis sai an kira shi ya dawo da abin da ya rike a karba a aji me yasa ba bar shi da shi ba ashe akwai matsala kenan saboda haka ko da bayan wannan abu wannan abun kamar ragaya ne aka sai aka sa dutse a kai zai dawo kanmu saboda haka mutane su fahimci wannan makami ba zai taɓa warware matsalar mutane ba magana ita ce za ta warware matsalar mutane. a daidai Mr. Godwin Okoko ya yi shekaru da dama yana aiki a kungiyoyi daban-daban na zaman lafiya. Ya ce duk da shike masu iya magana na cewa zo mu zauna zo mu saba, amma al'umma na da damar zaman tattauna matsalolinsu. Gaskiya kam Allah ƙara hakuri ma duk wanda suka samu an yi shi ta gefen su, Allah kuma ya ƙara mana zumunci na zaman tare a ta gefen kungiyar mu abin da muke yanzu shine muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka community members muna dan zama da su mu tattauna domin gaskiya kan ba inda yake samu cin gaban gari da karuwan gari in ba zaman lafiya ba so muna kan tattauna muna kan magana kuma domin wannan magana da muke da tattauna kuma a cikin ganewa ne a cikin yadda ne ba dai kyau sake kawo su mun ganu yanzu ba tukuna mun da idan Allah da ya mun samu fitanta kenan domin jama'a sun yi su hada kai to da yake kun dade kuna wannan aikin amma me yasa har yanzu ba samu mafita ba har yanzu mutane ba su fahimci cewa ya kamata su zauna tare ba ne eh, kin san damun yanzu kamar wasu damu da muka sami kanmu a ciki ba na rashin zaman tare ba ne kamar aka ce aka kai ma ƙauyuka tak ana ƙone kuna na wannan kuma ce ba su wani suke abu na kin ga wannan da wani tun da wannan da damuwa da muke shi is that an rasa da za su wato criminality da kuma rashin gane juna. a rikici kan mutane sukan samu wani inda conflict ne ana inda ake zama da dan samun tashin hankali tsakanin eh, jama'a amma inda kuma abin da zai sa shi bai da dadin ji ba kyon gani kuma shine a dauki makami a fara fada da juna kai sai a zo na tattauna mene wannan abin da ya ja mana damuwar mabbinci nan sai a duba kamar na ta plato yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damuwar kun gaskiya ba daɗi ba ya kamata a ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya kungiyoyin kare gari suka yi duk ya kamata a ce yanzu mutane dai sun samu skills sun samu capacity sai su zona tare su duba damun mi duk muna zuwan coci duk muna zuwan masallaci duk muna zuwan gidan addu'a ya kamata a ce mu duba a ah, mene ya fi kyau mene da mene ya haɗa mu ai gaskiya abu ɗaya haɗa mu Allah ɗaya yi mu duka so bambancin mu nan dole akwai ta amma bari mu duba wannan bambancin ba zai sa a ce mu rabawa ya kamata ya hada kanmu ne a gabaki daya so yanzu dai kamar da muke saba cewa kullum hakuri muke ba ma jama'a kullum kukan mu ma jama'a a haɗa kai. 谁妈妈？ Malam Sani Suleiman mukaddashin shugaban kungiya ta ƙasa da ƙasa da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya, Mexico, ya ce matsalolin tsaro da bambance-bambance sun janyo komo baya wa Najeriya. musamman mu a nan Najeriya in muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashe-tashen hankula da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki gudanarwa na har ilimi da sauransu har ya kawo batu na ɗan ƙasa da bako ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har za ka ga rikici a kan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na ƙabila harkar mulki siyasa a ce wannan ƙabilan shi kaza wannan kabilan shi kaza a maimakon mai da hankali akan wane ne yake da kwarewa hmm. ɗabi'u masu kyau da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jiha ko zai taimaki ƙasa. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Sai manya da za daidaita. To a gaishe ki da tawagarki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa a yau ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2024 da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya cika shekara ɗaya a kan kujerar mulki. yau din ne kuma kasar mu najeriya ke cika shekara 25 da komawa kan mulkin demokaradiyya sai dai kash cikin shekaru 25 ɗin ɗimbin talakawa sai ƙara tsunduma kansu suke yi cikin kunci da tsadar rayuwa ta hanyar zaben shugabannin da ba su cancanta ba ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaran da isuhu makera madattai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka da haddabi mai kwamfuta mai yama masu cewa salam voa hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu jamhuriyar niger da cewa ya kamata ta duba ta rage ma kayayyakin abinci dangin su shinkafa taliya makaroni man girki fulawa sukari da dai sauransu kuɗi ta dawo da su daidai da yadda kowane talakan nijar zai iya sayen su cikin sauƙi da fatan allah ya sa mu dace a shi Shiko malam sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa jamhuriyar nijar ci yake yau shugaban ƙasarmu najeriya bola ahmad tinubu ke cika shekara ɗaya da hawa karagar mulki don haka ya kamata gwamnatin bola ahmad tinubu a ce ta lura da gajiyar da matasa za su ci a wannan gwamnatin sa domin fa ana shirin a yi tuya a manta da albasa. To masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. da yanzu kuma sai a saurari wato shirinmu na gaba wato yau da gobe amma kafin nan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijiyar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan cikar gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu shekara guda da kafuwa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu amadadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie da kuma injiniyan mu na yanzu al ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam